Saka mai wuya. Magana an ce gwamna Aminu Waziri Tambuwal ya ba mataimakin shi kuɗi na ya je ya sai mai tsaya takara kai ka san wannan ba gaskiya bane. Na'am babban abin da ya fitar musu da hankali shine hotunan ka da aka gani a tare da shi mataimakin gwamna a daidai lokacin da ya sayi wannan fom din na cikewa na neman tsayawa takara. Amma ranka dai ba taba ganin ka tare da shi kuma Malamiya ba. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadunmu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. Shugaban jam'iyyar APC a jihar Sokoto ya ce duk wanda ya ce an daddala maganar tsaye da mataimakin gwamnan jihar Ahmed Aliyu a matsayin ɗan takarar gwamnan na jam'iyyar APC a zaɓe mai zuwa na baɗi, shaci faɗi kawai yake yi. to amma idan haka ne me yasa shi shugaban jam'iyyar ya raka shi Ahmed Aliyu din zuwa wajen karɓar fam din shi na tsayawa takara amma ba a ganshi tare da Faruk Malami ya ba lokacin da shi ya je karɓar tasa takardar shaidar sun tsayawa takara din to za ku ji amsa daga bakin shi kansa Sa'id Isa a cire din to amma tukuna bari mu fara jin abinda wata kungiyar matasan APC da suka kira taron manema labarai jiya suke faɗa kan abubuwan da suka ce sun gani a kafofin sadarwar duniyar gizo wanda ke nuna cewa wai sanata aliyu magatakardawa muku sarkin yamma tuni ya gama yanke shawarar tsaye da mataimakin gona ahmed aliyu a wannan takara to murtala ya mana shimfiɗa. yanzu haka dai an sami rarrabuwar kan jama'a dangane da tsayar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc a jihar sokoto biyo bayan rubuce-rubucen da ke zagayawa a kafofin sada zumunta na intanet da kuma ake ta'allakawa da wani makusancin sanata aliyu magatakarda wamako sakon da ya a shafin na facebook yana godiya ne ga mako tare da amincewa da zaɓin da ya yi wa mataimakin gwamna mai ci yanzu ahmad aliyu a matsayin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar wannan ya sa wasu matasan jam'iyyar ta apc suka gudanar da wani taron 'yan jarida inda suka yi korafi akan wannan rubutun mai nuna cewa mataimakin gwamnan na da goyon bayan jagoran jam'iyyar a jihar Aliyu magatakardawa mako da ma ita kanta shugabancin jam'iyyar ta APC. Sunana bokar Yusuf Ya'u. Korafin da ke yawo gamar cewa akwai dan takarar da aka ba miliyan hamsin zuwa wurin sayan fom wai kuma ba da bayan haka kuma an raka shi shi chairman na jam'iyya ya raka shi sun saho wanda yake mu ga iya tunanin mu ga yanda muka ji korafin ba mu bashi haka kawai a rufe ba saboda dama mun riga mun tabbatar da cewa ita APC tun daga jagorancin sama har ƙasa jam'iyya ce mai adalci muna jin waɗannan jita-jitan cewa eh an tsaye da ɗan takara shi mataimakin gwamna na jiha da sauransu amma mu dai babu tabbaci don bamu gani a rubuce bamu gani kuma ga media ba kuma bamu an ɗauko shi an kaddamar da shi matsayin ɗan takara ba. To sai dai kuma shugaban jam'iyyar APC ta jihar Sokoton Alhaji Isa Sadiq a ce da ya musanta dukkan zarge-zargen fifita wani ɗan takara a kan wasu inda kuma ya nisanta jam'iyyar da rubutun na facebook mai nuna cewa an yi matsaya a kan mataimakin gwamna ne ɗan takarar gwamna na jam'iyyar ba gaskiya ba ne ni ban san da wannan ba ko ba yi da ni ba amma da mun yi ai ya kamata ka sani yan social media mutane ne waɗanda suna da suna amfani da wata dama wacce suka ganin suna da ita su waɗa abin suka sun haɗi ai abubuwa da yawa ga suna ana ta mun gani babu ko iyaka <laughs> wani abu ma in ka gane shi sai ka yi dare har cikin kashi ciwo ana cewa ana raɗe raɗin cewa kamar gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal shine ya biya miliyan hamsin ga mataimakinsa duk da suna jam'iyyu daban-daban domin ya tsaya takara a magana an ce gwamna aminu waziri tambuwal ya ba mataimakin shi kuɗi na ya je ya sai mai tsaya takara kai ka san wannan ba gaskiya ba ne domin gwamna aminu waziri tambuwal ya koma jam'iyyar pdp mataimakin gwamna yana nan bai bar jam'iyya ta ta apc bai nan cikin jam'iyyar apc to shi idan aka ce maka shi aminu sai ya ba shi kuɗi ya je ya sai fom don ya takara a cikin jam'iyyar apc to sai a tambayi shi mina na kenan kenan waɗanda suka rubuta wannan suna zargin gamna da abin nan da aka ce ma anti-party activity wanda yake a matsayi ne na mai takarar shugaban ƙasar najeriya wannan ta kawo wani cikas ka tsaya shi takara na'am babban abin da ya tayar musu da hankali shine hotunan ka da aka gani a tare da shi mataimakin gwamna a daidai lokacin da ya sayi wannan form din na cikewa na neman tsayawa takara wanda yasa suke ganin tamkar tare kuka yi tafiyan kuma ka je ne don ka mara masa baya watakila shi ya nuna cewa tun farko yana da karfin jam'iyya kenan to ni ce ba haka bane ai ta tabbata eh, ko an gani tare da shi ba ko da kowa na ya gani na duk wani dan takara da na state assembly ne na dan majalisar tarayya ne ai ai ta gani na tare da 'yan majalisar jiha masu takara an yi ta gina tare da masu tare an yi ta gina da sanatoci amma ranka dai ba taba ganin ka tare da shi Faruk Malami ba ba dai dauki hoto na tare da Faruk Malami ba amma dai ina tabbata maka kamin wannan tahiya jirgi ɗaya mun ka shiga tare da Faruk Malami Yabo kuma Faruk Malami Yabo shi ya bani lift da mota shi ranji roba din shi shi ya dauke ni daga airport kai ni inda masauki na shiki kuma muna hulɗa da shi muna waya da shi muna komi lafiya lau ba wani abu ni ba ne da bambanci ga 'yan takara kowa na wani a matsayina na uban jam'iyya a ƙarshe me ya aka yi matsaya dangane da fitar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc a jihar sokoto ba mu kai wannan wuri ba idan muka kai za mu sanar da To a gaishe kamar tula. To yadda jam'iyyar APC take rigima a kan wanda za ta tsaida, tuni jam'iyyar adawa ta PDP ta tsaida nata dan takara manar ɗan iya. To yayin da wannan ke faruwa shi kuma gona mai ci yanzu Aminu Waziri Tambuwal yana ci yana ci gaba da zagaye Najeriya da sassanta daban-daban domin neman goyon bayan su ga takarar shugaban ƙasar da yake son yayi a ƙarƙashin lemon ita PDP din. to sai dai a ci gaban muhawarar shi mutalin ya shirya tsakanin tsohon dan majalisar tarayya shu'aibu gwanda gobar da kuma dan majalisar jihar sokoto na yanzu sani alhaji yakubu an tado maganar kalubalen da shi aminu in zai iya fuskanta daga waɗanda suka rika shi shiga fagen neman wannan tikitin na pdp honorable gwanda gobe na ce bari mu dawo kan maganar takarar shugaban kasar nan hmm. aminu waziri tambuwal ya shigo jam'iyyar nan ta pdp ya tarar da waɗanda tun da daɗewa suke suna takara da kuma waɗanda su kuma bakin rai suke ga wannan lalura akwai tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar akwai su lalamido akwai ga sunan dai da dama su kwankwaso da sauransu ya kake gani wace irin dama kake gani ga Aminu Waziri Tambuwal in har yana da wannan kudirin ya sami wannan tikitin a ita jam'iyyar To mulki na Allah ne sanyin nan shi ke bayar da shi ga wanda ya so a lokacin da ya so idan Allah ya kaddare Aminu Waziri ya ce yana son ya yi takarar shugaban kasa babu wanda ke iya bashi mulkin nan sai Ubangiji Allah in ya ce ba zai yi takarar shugaban kasa ba ko bai nuna aniyarsa ba nan jihar sokoto mu a shirye muki mu goya mishi baya ga duk abin da ya ce zai yi amma dai mu dalilan da ya sa ka fice jam'iyyar nan bai hi rashin samun cikakken tsaro din nan ba ka tattalin arzikin ƙasa ta lalace da ana bin mu a dala biliyan uku da wani abu yau an koma ana bin mu dala biliyan ishirin da biyu wajen triliyan nawa a ƙasar nan. Idan Aminu Waziri Tambuwal bai sami tikitin shugaban ƙasa ba, menene abin da zai yi watakila? To wannan kaga har yanzu ina gaya maka abin da muka rasa a wannan Najeriya na rashin zaman lafiya da kyautatuwar tattalin arzikin ƙasa a same su. Shugaba Buhari mun zaɓe shi jihar Sokoto ɗari bisa ɗari. Sani ya sani, Aminu Waziri Tambol shi ya ɗauki ɗawainiyar duk abin da aka yi na kyamfen da zaɓe a jihar Sokoto. Aminu Waziri ya yi duk ƙoƙarin da yaka iya yi na ya ga shugaba Buhari ya zama shugaban ƙasa. An ka zaka a jihar Sokoto minista ma da za a bada sanyin nan Buhari ya ƙi kula da magatakarda ya kula da gwamnan jihar Sokoto ya dauko FPDP a waccan lokaci. So kaga gwamnati ce ta 'yan uwa da abokai. A bangaren kuma akwai wato 'yan takara da dama waɗanda wasu sun daɗe da nuna alƙibla su tun kamin ma wannan al'amarin ya faru. Musamman ah, gana kama akwai irin su faru kuma lami ya bude ya Ko mutum nauna akwai su da yawa eh, mutula. Na'am. Eh, alhamdulillah eh, mutula kamar da kai tambaya ita jam'iyyar APC jam'iyyar ta mai horin jini wadda kowa ka so. So ba mamaki na ba 'yan samu dan takara fiye da goma ko 20 masu son su jagoranci jihar Sokoto. So mu matsayin mu ta 'yan jam'iyyar APC mu mun bar abin nan ga al'ummar jihar Sokoto su gwada mutane su gwada su gwada mutane da duniya abin da suke so shugabace su wane ne a can baya akwai wasu rahoton da ke nuna cewa kaman Faruk Malami bo shine kamar zaɓen sanatawa muku to amma daga baya sai ya zama aka samu umuni daga sama wanda ya zo ya kawo aminu waziri tambol wannan ana ganin kamar ya dan hada eh, eh, tsakanin shi wamako da shi faruku malami abu ya dangantaka take a halin yanzu shin wamako na goyon bayan faruku malami ko ko a akwai wasu yan takara da ake gani wamako zai to mutula ina ganin ya kamata da kai da al'umma jihar sokoto sun haƙi da magatakardar wamako da mutum na mai yafewa mutum na wanda ko laifi an kashi zai yafe mai yiwuwa na kan ta faru to ko ta faru bai shi ba mutum guda wanda yake rikewa abin da ake ce eh, gwamnati gobe ke faɗa da eh, sanata wa mako ya ce amma da wanga ya hana mai aiki ban san inda samu wannan hadisin nashi ba amma yanzu gashi kai da kanka ke faɗan cewa ana raɗe cikin gari cewa eh, gwamna wa mako lokacin shi shina gwamna shi na dan takati wanda akan wanda yake son ya tsara zaka gwamna amma ya aji ya doki Aminu Ziri ya shahe shi da mai ya ce ba ji a Sokoto na kwarin a zabe shi zai mutane aiki an samu aka san haka nan so honorable sha'abu gwanda gobir yan kwanakin nan ah, sai aka bada sanarwar dakatar da wasu manyan sakatarori guda biyu da wani commandant na jami'an ga na tsaro na jiha haka sokoto marshal kenan menene musabbabin ya haka kasantuwar an san waɗannan da aka dakatar mutane ne waɗanda sun yi zaman su a jam'iyyar apc ba su bi gwamna a jam'iyyar pdp ba to kaga ah, murtala ga kana faɗin sun tsaya a jam'iyyar APC kana ji ko sun yi zaman su a jam'iyyar APC kaga ina zuwa ba kai za ka faɗa mai tambayar da zai yi min ba kana ji ko ne laifin su waɗannan mutanen da aka cire daga mukamin su yawwa to kaga ka faɗi cewa sun sun tsaya a jam'iyyar APC wanda yake a tsari na aikin gwamnati bayan da za a yi ma'aikaci ya sa kai ne harkokin siyasa abin da ake cin partisan politics wannan ba daidai ba ah, ne wannan a fili yake abubakar shehu tambuwar da famsek guda wanda na gani kana ji ko mm. da famsek guda wanda na gani suna rike haka suka je suka yi solidarity na jam'iyyar apc a gidan wamako na ga aminu duku a ido na a wannan na gan shi a facebook na gan shi a gidan television. Eh, kana ji ko da maganganun da kowanne su yayi don ba ba boye suka yi wannan matsayi a dokance wannan mm. ba inda aka ce ma'aikaci ya hito ya irin wannan kana ji ko tsarin mulki ya ce duk wanda zai shiga wata jam'iyya ko wani abu. ya rubuta takardar barin aiki wannan sannan idan aiki aiki kake yi ai honorable sani kana ji ko ina zuwa dokokin nan da nake haɗi ah, ba ba ɓoye suke ba ga hili suke ah, babu inda aka ce ma'aikacin gwamnati ya ɗauki kai ne ya sa cikin harkokin siyasa irin wannan har ka zo akwai shi akwai shi ne ce babu ta ne ah, babu ta shin gwamnati gwamnati yanzu babu yau da ta tabbata da abin ga babu waɗanda su kuma su hito sun nuna mu baya a so gwamnati ba kuma aka kyale ko sun nuna wannan su ma sun yi laifi To a gaishe ku malamai bari mu tsaya nan sai Allah kai mu rana wa mu zo mu ci gaba. Muna godewa shi Honorable Sani Alhaji Yakubu da Honorable Sha'abu Gwanda Gobe da kuma musamman shi Murtala san Sanyin da ya shirya mana wani muhawara a can Sokoto. A madadin su duka Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington. Huta lafiya.